na da shekara 1447 wadda ta daidai da 30 ga watan 1 janairu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake adama wannan masallaci ne albarka na abdurrahman bin auf da ke nan gwarkar kasara jan bulo bakin gada karamar hukumar tarauna jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin hajjul muslim wallafar babban malami a abubakar jabir aljazairi allah ya ji kansa muna cikin fasli na babi na uku babul akhlaq kuma karatun da ya gabata mun kai karshen fasli na bakwai da ya magana kan hulukul haya yau insha Allah za mu tashi farkon fasli na takwas wanda malam iwa ta shaida hulukul ihsan shafi na 143 fakara ta farko sadara ta farko daga tsakiya nan ne inda za mu tashi insha Allah a littafi irin na hannuna da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace wannan amfani da wannan dama ne ka sakon ta'aziyya ga yan uwa bisa rasuwar wani gwarzo jarumi da muka yi a izala sunna a nan jihar kano malam saidu aliyu da yake unguwar gobirawa karamar hukumar da ala'a nan jihar kano najeriya malam saidu aliyu tsohon dan gwagwarmaya ne ina cikin mutane na farko-farko da suka faru wannan gwagwarmaya a nan jihar kano babba abin da aka san shi da shi abubuwa guda biyu ne abu na farko cika alkawari in kuka yi alkawari da shi Allah mun tuba to ƙarya ne a ce ya saba maka wani alkawari abu na biyu a akan sunna da gaskiya duk suna da ya sani ya fahimce ta to duk duniya wanda ya sai hana shi aiki da ita to wannan abin ya yi shuhura a kansa da yawa muna da Allah Allah ya ji shi. na yi bina ne a masallacin abu huraira shan tudun fulani a nan gobira ɗin titin 'yan smogan Masallaci in ka ji tarihin gwagwarmayar da aka yi har a buɗe shi za ka sha mamaki me yake ta da uwa ka uba ka <laughs> malar ridwan sallare malar ridwan abubakar sallare shi ne limami na farko a masallacin mini ne na idin shi satin da aka nada shi liman kuma ranar isa satin ya samu aiki a mai sau jihar bauchi na alkalanci sau da ka ba na jin ya yi sallah uku ta juma'a shi muka yi taron majalisar zassafa ta jihar kano aka tabbata da ni a matsayin limami a masallacin shi malabin da tawaru irin nasa sai ya na ibina na farko <laughs> shi malam sai ya zama to na'ibi na biyu ne a cikin na'ibai da na sani ban san wani na'ibi irin man ido ba kun san da yawa tsakanin liman da na'ibi akwai ne ko <laughs> eh sai a ce ai wannan limamin ya cika harambe cinye ne. to shi ba ruwansa dama abin da ake wa shi ba a gabansa yake ba ko yau na daura aure a masallacin waɗanda suka zo ɗaurin aure sai suka irin kawo kuɗin liman ɗin nan to inda yana na can waka muskansu ba a mana bida ana ba a yi ba a yi zai koyi su munan komai namu don allah musu <laughs> a ah, kun fahimta kuma da zan ce da shi mako mai zuwa kai ne za ka yi sallah sai ke malin lafiya me yi faru don allah ka zo inda ba wani uzuri mai karfi ba da allah ka zo kaga na ibi yana so a bashi da ma yi sallah <laughs> an fahimta amma banda ma sayi ba zai taba cewa da kai yana so ka bani dama zan yi sallah ba in kasashe shi sai bayan jidali babba sannan yi ba ruwansu Allah ya gafarta mushi Allah ya sa huta Ina da ni kwarai da gaske rayuwarsa ya dauke ta da sauki da aka ta zo masa da sauki har ya mutu har ya mutu mutane suna cewa duniya ba ta tsore masa ido ba duk wannan abin da ake yi a ta rigima kan kaza a kan kaza shi ba ruwan shi ku kira shi za ku ba shi kujerar maka zai kore ku da kayar ku sai Allah ya bani dama za ni masa bai bani dama ba shi ke ma aka bani kujerar masu bana su zai kore ka da abar shi mutum ne da kwata-kwata duniya ba zama su kuma yana gudun kai masa wani abu da za ka iya za ka ce kana da wata alfarma a kan shi samun mutum irin ma sai da sai an tona sosai sai an tona Allah ya gafarta musu Allah ya tsaya mushi shi na ce da kai ne a nima an bani ba zan ƙi karba ba <laughs> to don me zan ƙi karba an bayanta cewa yi malaman da za a ba su kujerar maka suke karba ba su da yawa sun ce gaskiya da haka na ce shi din ya fita zaka, ce ni ma an ban karbe a zai a ah, tuwa yake ki maka an fahimta Allah ya ji shi Allah ya sa ya huta الفصل الثامن فصل نتكوز khuluqul ihsan hali da ɗabi'a ta kyautayi lafazin al-ihsan yakan ɗauki ma'anoni da dama amma babban simbol na ihsan shine kyautayi amma yakan ɗauki tauhidi kan zo da ma'anar tauhidi yakan zo da ma'ana ta taƙawa ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa yana ganinka kana kallonsa yana kallonka yakan zo da ma'anoni shi lafazin da yawa a harshen larabci da harshen shari'a to al-muslimu shi musulmi la yanzuru ila al-ihsan ba wai yana duba zuwa ga ihsani wa annahu khuluqun fadilun yajmulu takhalluqu bihi fa cewa wata ɗabi'a ce mai falala wanda yana da kyau a ce mutum ya ɗabi'antu da ita shi kenan ba haka musulmi yake kallon ihsani ba bal yanzuru ilaihi wa annahu juz'un min aqidati bal musulmi yana duba zuwa ga ihsani cewa wani yanki ne na aqidarsa wa shaqsun kabirun min islamihi wani kaso ne mai girma daga musuluncinsa idan addinul islami mabnahu ala salasati umur dan shi addinin musulunci an gina shi ne akan abubuwa guda uku wahiya sune al-imanu wal islamu wal ihsan akwai imani akwai musulunci akwai kuma ihsani kama ja zalika fi bayani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li jibril alaihi salam في الحديث المتفق عليه kamar inda bayanin haka ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a bayanin da ya ga mala'ika jibril alaihi salam a hadisin da bukhari da musulun sun haɗu a kansa lamma sara'ahu anil iman wal islami wal ihsan lokacin da shi mala'ika jibril alaihi salam ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam game da imani da musulunci da ihsani wa ƙala akiban sirafihi bayan mala'ika jibril ya juya ya tafi manzo Allah su salame ce haza jibrilu atakum liwa'allimakum amra dinikum wannan mala'ika jibrilu ne ya zo don sanar da ku al'amarin addininku fasan masalasata dina sai manzo Allah ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku a matsayin su ne addini musulunci imani da kuma ihsani وقد أمر الله سبحانه بالإحسان في غير موضع من كتابه الكريم كما حقيقة الله ما يتركي ياي أمرني دا إحساني با أوري ديبا تكل تافن سمي جرما إذ قال دا الله يتي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين البقرة مئات خمس وتسعون وأحسنوا كما كوتتا إن الله يحب المحسنين للي الله إنا سمى كوتتاوا sura ta biyu suratul baqara aya ta 195 wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba an-nahl al ayatu 90 inna Allah lalla Allah ya'muru bil adl yana umarni da adalci daidaito a cikin rayuwa wal ihsan da kuma kyautayi ihsani sura ta suratun nahal aya ta casa'in wa ƙala subhana kuma ya faɗa mai tsarki da ya ce wa na nasi husna albakara salasun wa samanun wa na fi husna kuma ku faɗi kyakkyawar magana ga mutane sura ta biyu suratul bakara aya ta tamanin da uku وقال كما الله ياتي وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا النساء ست وثلاثون Allah ya ce wa bil ne ihsana da ya ce wa wa wala shirku bihi shai'a. ku bauta wa Allah shi kadai kwarka hada shi da komai a wajen bauta sai ya ce wa bil ne ihsana iyaye guda biyu kuma a kyautata musu wa bidil qurba haka nan da ma abota kusanci su ma a kyautata musu wal yatama marayu ma a kyautata musu wal masakini da talakawa su ma a kyautata musu wal jari bil qurba da makoci ma abocin kusanci zumunta shi ma a taimaka a kyautata masa waljaril junubi da makoci wanda yake na gefe wanda ba dan uwanka bane na jini amma makocinka ne shi ma a kyautata masa wasahibi bil jambi da aboki na gefe wanda kun haɗu a wata mu'amala a masallaci kun haɗa sau a mota kun haɗa wurin zama a wani wuri da kuke haɗuwa kun haɗu shine a sahib wa sabili da kuma ɗan tafarki shi ma kyautata masa wanda kuka haɗu akan hanya wa ma malakata imanukum haka nan abin da damar ku ta mallaka na daga bayi da barori waɗanda suke muku hidima ta yau da kullum ku kyautata musu lallai Allah baya san mai jiji da kai mai alfahari sura ta hudu suratul nisa aya ta 36 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah su sallam ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in lallai Allah ya rubuta ihsani kyautai akan kowanne abu fa idza qataltum fahsinul kitla da haka in kun tashi kai kisa to ku kyautata abin kisan naku wa idza zabahtum in kun tashi yin yanka fahsinuz zibah to ku kyautata abin yankan da yankan kansa wal yuhidda ahadukum shafrata dayan ku ya wasa wukarsa wal yurih zabihata ya hutar da abar yankarsa kara zo ana kikikir kikikir ainihin dabba ta wahala ko tsuntsu ya wahala ko abin da za a yanka din ina da rai ya wahala gabanin a ce an gama yanka shi wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin sahih muslim a kitabu zabaih hadisi mai lamba 57 wal ihsanu fi babil ibadat to shi ihsani a cikin babin ibadu an tu'adda al ibadatu ayyan kana nawaha min salatin aw siyamin aw hajjin aw ghayriha ada'an sahiha an gane ku ko an tu'addiya al'ibadata ayyan kana nau'uha kayi ibada a matsayin ka na wanda zaka ibada kowace iri ce min salatin daga sallah aw siyamin ko azumi aw hajjin ko hajji aw gairiha ko abin da ya wananci waɗannan ada'an sahiha yi wanda yake ingantacce bi istikmali shurutiha wa arkaniha ta yadda zaka cika sharadan ibadar da rukunanta wasifa'i sunaniha wa adabiha kuma za ka ƙarar da sunnoninta da ladubbanta ma'ana kowanne fi kai a ciki wa haza ma la yatimmu lil abdi illa idza kana hala ada'ihi lil ibadati yastagriqu fi shu'urin qawiyyin bi muraqabati Allah azza wa jalla hatta annahu yarahu ta'ala wa yushahidu wannan ba zai samu ba ga dan adam gabawa mai bauta har sai lokacin da yake yin ibada din ya nutse cikin kogin jin cewa Allah subhanahu ta'ala ina nan ina sa ido a kansa yana kallonsa ta yadda zai ringa jin Allah ina kallonsa ina sa ido a kansa au alal aqalli yush'iru nafsahu bi anna Allah ta'ala muttali'un alayhi nazirun ilaihi ko kuma alal aqalla a ce ina jiyar da kansa cewa Allah maɗaukaki yana tsinkayarsa ina duba zuwa gare shi can fi shu'urin qawiyin bi muraqabati Allah shi ɗin ina muraqabar Allah shi da yake sallar ina muraqaban Allah subhanahu wataala hatta laka annahu yarahu ta'ala wa yashahidu kamar shi lokacin da yake ibadar ga Allah a gabansa ina kallonsa an gane ku ko kuma alal akalla idan zai jin shi yana kallon Allah to ya ringa jin cewa Allah yana tsinkayar sa yana kallonsa fa bi hadha wahdahu yumkinuhu an yuhsina ibadata da wannan ne kadai mutum zai iya kyautata ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ya inganta ta fa ya biha 'ala al-wajh al-matlub sai yayi ta yadda ake bukata wa suratul kamilati laha kuma cikakkiyar sura sifa ta wannan ibada wa hadha ma arshada da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa gare shi a fadarsa da yace al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara da ake cewa ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana kallon Allah ina kallon ka ko alal kalla? idan kai ka san baka ganin Allah to ka san cewa shi Allah yana ganin ka an gane ku to an sami ihsani kenan hadisi Imam al-Bukhari a cikin sahih al-Bukhari juzu na 6 shafi na 144 to wannan ihsani kenan wajen ibada duk sanda ka zo zaka ibada ka kyautata ibada an gane a zamanin magabata an yi wani fari a ƙasar su amurɗin dina har aka kai da sai an fita an janyi roƙon ruwa amma aka yi roƙon ruwan shiru malam ya ci shirwa amurɗin dina ya je cikin dare shiga masallaci ya zauna ya fara roƙon Allah sai ga wani mutum ya shigo kayansa a ya galgale baki ba balarabe ba bai ga kowa ba ya tsaye sallan nafila raka abi ba wasu dogwaye ba ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ka ba mu ruwa Allah ka shayar da dabbobi Allah ka shayar da ƙwari Allah ka shayar da tsirrai Allah kai kaza kai ka bai sauke hannunsa ba sai ga ruwa yana sauka bai sauke hannunsa ba a menene ya faru sai malamai suka ce waccan fita da aka yi da mutane suka yi an fita kowa da me da irin shi'urinsa amma yanzu wannan ibada ce zai yi ta ta mutar mutumin da yana cikin halin bukata kuma ya ɓoye abin da yake yi bai ga ɗan dinara cikin masallacin ba bai gan shi ba saboda haka da ya zo ibadarsa kawai ya yi waye zai wa ibada Allah subhanahu wa ta'ala to da haka dusan da za ka yi ibada ka san ibada wa ake wa ibada Allah ake wa karka kalluwa ne karka kalluwa ne karka idan ka birge wani ko dan ka bakanta wani karka idan wani ice ka iya kuma karka wulakantar da ibadar dan wani ce bai iya baka iya ba haka nan karka fasa yi akwai mutumin da zai yi abu sai ce bari ya fasa saboda idan mutane an gane ku da aka imamul barbahari a cikin sharh sunna ce yin ibada don mutane shirka ne barin ibada saboda mutane ta ma shirka ne kenan an gudu in ka ce kar su ce ina yi to ka yi shirka in ka yi don su faɗa ka yi shirka yanzu me za ka yi wa ake wa ibada ka yi wa Allah shi akwai yadda za ka je ka yi ganka ba kuma dole sai ka fahimci halin mutane in ka yi za su faɗa in ba ka yi ba ma to ka kyale su ta surutu kai ka yi wa wanda ya ce a yi kun fahimta jama'a da aka kar maganar mutane ta hana ka yi kuma kan rashin maganar su hana kai a sa ko wani shi ma idan kuma mutane yana yi bisu faɗa ba sai ya daina ɗanzu muke ta fama da wani bayan sallar ba ina ɗan mutum wani masallaci sai yake cewa shi ya fita kar a sake kiransa mitin na ce me zafi haka ya ce shekara biyar ina ba da shawara akan abu ɗaya ba a taɓa ɗauka ba da haka ya daina na ce ka na ce amma kyauta a kanka ba yanzu haka faɗar da za ka yi ta gaba ita ce za a yi sai ka ce ka fasa daga yanzu yanzu Allah yana so igwada ka igwada ka wata juriya za ka yi a zatinsa da haka ko wani abu Allah ya saka Sheikh Abdullahi salafa kisan da alkhairi na koyi wannan abin a wurinsa yake cewa shi abin da ya dauki izala sallah abin da ya dauki izala ne sallah akwai wanda zai bata maka ne ka ce ka daina sallah <laughs> an fahimta akwai wani wanda don ya bata maka ne za ka ce ka daina sallah ka ce dai ka daina zuwa masallacin da yake sallah sallah amma dai sallah ba za ka ne <laughs> bil munasaba abin dariya yaro ya tsinci hakori wai wani ne ya ce shi ya daina izala wai saboda yana da dan uwa dan izala yake taimaka yana da kuɗi kuma yake taimake shi ina da hali amma yake taimake shi da aka ya daina izala da aka ga mun sai na ce ku ba shawara sallar zai daina musuluncin zai bari tun da to shi dan uwansa shi ba kansa kuɗi waye ba shi kuɗi to ake wa sallah wa muke wa izala balalau ko abubakar gumi wa muke wa izala Allah muke wa a mu ba annabi muke wa ba wallahi mu Allah muke wa an gane annabin dai muke bi ka san mu ma suna muna da wannan abin nan an gane a sai ka fahimci ina matsayin Allah yana matsayin annabi sai ka tantance lillahi haqqun wa li 'abdihi haqqun huma haqqan Allah yana da nasa haƙi bawansa yana da nasa haƙi haƙoƙi ne guda biyu karka cuɗe sun zama abu ɗaya ka ajiye kowanne a gurin sa inda mu ba nabi muke wa izala ba mu Allah muke wa izala an fahimta to da ka yin kace ka dena dan wani baya taimakon ka to ba izala ya kamata ka dena ba musulunci ya kamata ka dena gaba daya dan da wani ina ba wani kuɗi ko da wani ina ba kansa kuɗi akwai wanda zai zauna ba shi da kuɗi to da yan izala ne muke da kuɗi ya kamata shi ɗin gane da duk dan izala ina da kuɗi da lokacin da yana izala sai zama yana da kuɗi to ake ba izala ce take ba da kuɗin ba ba kuma laifi ne don kana ɗan izala ka yi kuɗi ka hana wani ba ko laifi ne wa yake ba da kuɗi wa yake ba da kudi to in ka ce ka daina izala saboda ɗan uwanka yana da kuɗi ya hana ka me ya kamata ka daina izala ko sallah an fahimta to daka abin da ake na Allah kai wa Allah ka yi shi wannan dan bai kyauta ba ya hana shi kuɗi bai kyauta ba amma dai wannan ba dalili ne da zai sa ya ki gaskiya saboda abin duniya ba karmar wata ce na ji ta da yamman nan ta yi wani abin da wani ya atakin nata tana ta malin zin ya cuce ta ya yi kaza kaza kaza kaza wai ya ce ta musulunta ta musulunta za a kai ta kasashen waje za ta yi kudi za a taimake ta za a yi kaza zai tana ta surutu ashe ta ta musulunta ne don ta samu duniya kuma shi malam zin bai taba cewa da ita haka ba ashe dai musulunci ana yi ne don Allah kuma shi bai mata alƙawarin zai kawo mata wani mai kudi a aure ta bai mata alƙawarin zai kai ta kasar to ka ɗauki mace don ta musulunta kawai ka kai ta kasar waje me za ka yi an fahimta jama'a ta waɗannan tunane-tunane ne irin nasu su da ba wanda ake ba shi kuɗi a wannan harka in za ka yi ta za ka yi danwa don Allah in ka samu daga falalar Allah wannan ba laifi amma dai don ka ce bari ka yi don ka samu kuɗi to ƙarya ne su ma masu sharrin ai sun daina ba an ce kuɗi amma ake yi ba ai biyan su ake yi Allah ya sauƙaƙa wa amma ihsanu fi babil mu'amalat amma shi ihsani a babin mu'amaloli fa huwa lil walidaini bi birrihima alladhi huwa ta'atuhuma za kai musu albirru ne abin da ake cewa birru shine kai musu da'a kai musu biyayya wa isalil khairi ilayhima da sadar da alkhairi gare su wa kaffil adha anhuma da kame cutarwa ga biransu wa du'a wal istighfari lahuma da addu'a da nema musu gafara wa infadi ahdihima da zartar da alƙawarin su wa ikrami sadiqihima da girmama abokin su ko kawar mahaifiya duk wannan ina daga cikin al-ihsanu ila al-walidain ba Allah ya ce wa bil walidaini ihsana ba to ya ake kyautayi ga iyaye shine da waɗannan abubuwa an gane ku yi musu ɗa'a sadar da alkhairi gare su raba wato kame cutarwa ga biransu yi musu addu'a da yi musu istighfari da zartar da alkawarinsu da suka yi da girmama abokinsu ko ƙawar mahaifiya wannan shi shine kyautata iyaye wa huwa lil aqaribi bi birrihim wa rahmatihim da yace wa bibil qurba a yi kyauta yi zuwa ga makusanta za a yi musu ne da kyautatawa da sadar da zumuncin da jin tausayinsu walatufi walhadari alaihim da tausayawa da alkhairi zuwa gare su wa fi'li ma yajmalu fi'luhu ma'ahum a aikata abin da zai yi kyau aikata tare da su wa tarki ma yasiu ilaihim da nisanta da barin abin da zai munana musu aw yuqabbihu qawluhu aw yakbuhu qawluhu ko abinda fadarsa zai zamanto yayi muni a tare da su aw fi'luhu ma'ahum ko a cikin an aikata shi tare da yan uwa to ba kyautata ba kamar wannan dan izalan da yana dan uwansa kuɗi ya kyauta bai kyauta ba an gane ku ya kamata sai mu fahimta annabi yana ba mutum kuɗi saboda ya zauna a musulunci an fahimta to da haka in kana da so ni kana ga ina so zai fita toshe bakinsa ya zauna baka ya tsara ba in Allah ya taimake ka ana nan ana nan sai zama mutumin kirki sai gane wannan abin da ya yi kuskure sai ya tuba la'allahu ya sa'ati ta yi ya tuba kuma Allah ya karbi tuban shi an gane wa huwa lil yatama amma inda ake kyautayi ga marayu ana yi ne bil muhafazati ala amwalihim inda dukiyarsu a hannunka ka kiyaye dukiyar ka ta tozarta wasu yanatu hukukihim da tsare haƙoƙinsu wa ta'adibihim da ladabtar da su wa tarbiyatihim da yi musu tarbiya wa tarki azahum da barin cutar da su wa adami qahrihim da rashin tirsasa su wa bilhashi hashi fi wujuhihim hakanan ainihin ka ringa musu yayyafi a fuskar su kana sakar musu fuska wal mas'i ala ru'usihim ka ringa shafa kansu wannan shine kyautai ga marayu an gane ku in akwai ɗa yara guda biyu ɗaya maraya ɗaya mahaifinsa yana da rai da bambanci da ake shafa kansu shi wanda mahaifinsa yana da rai ta gaba ake shafa kansa zuwa baya wanda ina mahaifinsa ya mutu shi kuma daga ina ake shafa kansa daga baya zuwa ga ma'ana kai karka banka yana da rai wata rana kai mami za ka rasa kai kuma karka yarda babanka ya mutu kaga cewa kai ne a baya a'a ta iya yiwa kai ne a gaba fata ne an gane ku to da haka a dinga shafa kansu wa huwa lil masaki kyautayi ga miskinai ana yi ne bi sadji jawatihim a toshe musu a kawar musu da yunwar su a toshe musu timbi eh, ma'ana abin nan uwar hanji a kawar musu da yunwa wa satiri auratihim a rufe asirinsu bilhassi ala ita'amihim a kwadaitar da mutane wajen ciyar da talakawa wa adamin masasi bi karamatihim kada a taba alfarmarsu fala wa wala zaro. kar a ƙasƙantar da su a wulaƙantar da su wala launa bisu kada a shafe su da mummuna aw yumassawna bi makruh ko a shafe su da abin kyama kar ayi wa talakawa haka nan wa huwa libni sabil ba Allah ya ce wa bini sabil ba da dan tafarki shi ma ya ta masa to inda ake masa bi qada'i hajati da biya masa bukata sai zai ce da ku jama'a ni matafi ne guzire na ya kare a samu guzire a bashi kar ta yi sun saba haka suke ai masu wannan ku kuma idan ka koma ka yi tunani tun daga ranar da irin waɗannan suka fara zuwa suka roƙa bai taɓa sa hannu aljihu ba ya ɗauko ya bayar ba shi abin da ya iya shi ne sai haka suka saba masallaci ka zama haka suka je suka to yanzu mutumin da zai ya ɗan tafarki ne ya rasa kuɗin mota ina so shi mai duguri ya je masallaci a an tara naira ɗari biyar akwai bukatar ya je masallaci b ko bai bukata dan ka gano shi a can ka gan shi a nan ka shirya za ka gan shi a gaba ma saboda me ba ku shirya ku hana shi zuwa inima ba in kun shirya to wani ya tashi ce nawa ne kudin mota zuwa maiduguri kaza ne to gashi a ji a saka shi a mota a tasha kuma a kawo kudin da za a bashi akan abinci akan hanya to in ba gaskiya yake ba za ku ga ya dan fara ne ya labar ran wani wutsul haka amma in gaskiya ne sai sai Allah saka da alheri wani ma cewa zai shi aje a saka shi a mota to da haka kafin a yi surutu a ɗauki matakin mai daƙile abu amma ba a ɗauki matakin daƙilewa ba kuma an kuma ana ce haka aka saba yi kuma shi ne faɗa bai taɓa saka hannu a aljihu ya ɗauko ya bayar ba su abin suka iya shi ne su yi magana Allah ya sauƙaƙa an gane ku to in ya zo a biya buƙatarsa Wasaddi khallatihi a toshe matsalar da isamu wa ri'ayati malihi in dukiya ya zo da ita a kiyaye masa dukiyar kai a ai arha kayan baku a wulakanta masa dukiya wasu yanati karamati a tsare mutuncinsa kar a bari a wulakantar da shi wa irshadihi in tarshad in ya nemi a nuna masa hanya a nuna masa hanya wa hidayatihi in dalla in ya bata kuma a nuna masa hanya da zai biye gida ko ya tafi inda zashi an gane ku to wannan an yi yi kenan ga ɗan tafarki ɗazu-ɗazun nan sai muka ɓata. ya yi mana da daidaita sauyin tsauke ne ashe shi ma ba ne a unguwar ya zo ya kan ga wani lungu sai ya faɗa, sai muka je sake abin nan sai na ce kai mu tambaya sai ce ayi kaza na ce a'a tambaya sai ga wasu a gaban ma Allah ya taimake mu su ma sun bata suna tambaya sai na ce mu ma bata muka yi gaskiya ne ko ba gaskiya ba to ka tafi ka je ke ta lula cikin lungu ba shi bai san ina za shi ba ni ban san ina yake dosa ba an fahimta to za haka sai muka samu to wani ma sun bata suna neman hanya sai aka samu mu a hanya gaba daya muna zuwa sai nace ina sannan hanya an fahimta to haka ake yi in batacce wanda ya bata ne muka nuna masa hanya karka ce wadda iska sha wahala ta sa akwai masu irin wani ko wani kuma a ba wani ma hanya da yake nema leƙen asiri ya zo ana yi so wai ka zo ne ka ga unguwa don ka dawo da daddare ka ga ina ake fita ina ne ba ta fita to ba za a nuna maka ba na yi rashin za a ma jikinka ya gaya ba Allah ya sauƙaƙa wa huwa lil khadimi bi tiyanihi ajrahu qabla an yajuffa irquhu arquhu kyautatawa ga mai hidima baranka ko wanda ka ɗauka kwangila ko kwanƙila ko tashi biya ko leburanci ko abin da ya kama da haka ka biya shi alhakinsa gabanin guminsa ya bushe wa bi adami ilzamihi ma la yalzamuhu kuma kar a lazimta masa abin da bai lazimci a cikin aikin da aka sa shi ba aw taklifahu bima la yutiq ko kuma a dora masa abin da ba zai iya ba wa bi sauni karamati kuma a tsare mutuncinsa wa ihtirami shakhsiyati a girmama matsayinsa a matsayinsa na mutum fa in kana min khadamil bait in yana cikin masu hidima a gida fa yat'amuhu mimma yut'imu ahlahu to a ciyar da shi abin da yake ciyar da iyalansa ya maka hidima a gida kada zama to abincinka daban gidan daban nasa daban a daina hakan an gane to bil munasaba kaga ko dan su magidanta wai su abincinsa a gidan daban kuma ba lura ce fa da su ta likita ya hana su wani abinci ba ta zo ta kwakwafe sai abincin wai naka ne kai kadai da iyalai ita da 'ya'ya duk ba mai rabo a wannan abinci wannan naka ne su ka ba su ko su ci ko yi daɗi ko kare daɗi ko su kar su ci kai kana da'awar ka ba su to na shiga ban ɗauka ba hausa suka ce ba ta fidda ɓarawo kaga ba danyalwa irin ta musulunci ba da fahimta ta malamai tana yin fadi ana samun sauki da fa an sha wahala ai da aka tambayi annabi menene haƙƙin matar ɗayan mu a kansa sai ce an tuqimaha idza ta'imta in ka cika ciyar da ita akwai malaman da suka ce irin abincin da ka ci shi zaka ba to yanzu kaga aiki a kama ka ko dai ka dinga tafiya gida daga kasuwa daga ofis daga kamfani daga ina ne ina ne ka je ka ci irin wanda ta dafa ka dawo ko wanda ka ci a kasuwa ka ɗauki irinsa ka je ka ne akwai aiki ko ba aiki to kuma duk da haka dan an maka sauki kuma shi kenan sai ka je abin da kai a waje bai isa ba ɓarnar da kai bata isa ba kuma sannan a gida ma sai ka yi duk tsiran gari duk balangun gari duk kifin gari duk indomin gari duk kajin gari zuwa suke cinye su tun da kuke cinye ba za ku faɗa ba su a teburin mai mashayi to mutum nawa yake ta kawo ya tafi da shi gida su a wajen mai indomi mutum nawa yake ta kawo ya tafi da shi gida mutum nawa ne a wajen mai tsere su kuma tsire to mutum nawa suke ɗauka su tafi da shi gida kuma ya je gida eh, ya yi fiki fiki kama faɗa cewa kai abinci gishiri ya yi to ba dole ka ji gishiri ya yi yawa ba ah, za ka ji ko ba ka ji ba ko ba za ka ji ba Abin da mutane suka kasa ganewa ba haushe wata magana ba nasi ba ne amma nasi bai ture ta suka ce tuwon kwaɗayi ya fi daɗi a lokacin da ka je wajen mai talla ko mai sayar da abu a waje sai ka saya ba abincin kake kallo bai ta kake kallo ta yi ma ta shafa can ta ka je gidajensu gabanin su fito ka ga inda suke kwalliya kafin su fito da za ka gansu lokacin da suke a abincin wata ma har gumi ne yake faɗa ce da ka zo kafin kyalkyalin na ba gaira ba dalili kyalkyal banza ba ka san me aka yi ba sanin kanka ne matarka a gida duk inda za ta kyautata abincin wani abu wa shiga wanda zai zama damuwa ta tare da kai ba za ka bari amma an tabbata muka sama me aka yi wannan taruwar da ake ba abincin ne kawai yake kai mutane wurin ba me abincin ce take kai mutanen wurin iyaye sai mu gane kenan wanda yake barin matarsa ta fita tana abin nan kar ɗauka abincin kawai ake zuwa sai ita ma tana kawo customers wani ya zo kawai tsaya kusa da ita wani ya zo kawai magana da ita in yarka ce haka ne in kanwarka ce in yarka ce kowa ce ce kuma bari ka je karka ce ai ta tsufa kwanakin baya ka ɗaura auren wata mata da wani mutum ita shekararsa 74 shi shekararsa 60 da wani abu ba gidan rediyo suka hira ba a yiriri da aka ɗaura wannan take yi tana ta kuma wallahi tana son ta haihu kuma an ce ta haihu eh. to karka ɗauka na na sauda Allah ya ƙara mata yadda ai haramun ne duk musulmi ya sha'awar na na sauda ko ya ce zai aure ta mace ce mai kwalliya duk da tsufanta 'yan ta cancara kwalliya sai ka tsaya ka kalla wata rana ta yi kwalliya ta fito ta ta masallaci umar dan kasa bai hango ta sai ce waccan sauda ce aje a yi mata magana ya da aka yi ta ce Allah fa ya ce wa umma hatu sannan ni na tsufa ni kaza kaza sai ce sauda ta ce na ya ce likulli sakifin lakifin duk abin da ya faɗo akwai hannun da zai ɗauke shi ita da aka zancen kin tsufa kaza kaza kaza yace ba wannan magana sai wani sahabi yace ashhadu inni la sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul yace na tabbata naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma imra'atin ta'attarat wa kharajat ila al-masjid fa hiya zaniya duk matan da tai kwalliya ta shafa ta tarare ta tafi masallaci ba ba zan saba ta ta tafi ba to hukuncin ta hukuncin mazinaciya kuma Allah ba zai karbi sallata ba har sai ta koma gida ta yi wankan janaba sai ta ce kafa ajiyar za ta kaula kulle habibi magana ta kare ya tunda magana ta je babban bango ta ji kuma za Allah ai magana ta kare yanzu dole ne a koma amma da ita tana gana ya tsohuwa ce waye zai sha'awarta kuma ita uwar mumine ce waye zai wani tunani a kanta waye kaza waye kaza ka kyale zuciya mala da haka wannan da kake duk tsufantan za ta tafi wajen sana ba sai ta yi kwastarima ba a kowata da cijiya na santa ta haura shekara 90 a duniya amma wallahi tana sa breziya kuma aure ne da ita mijin nata yana da wata yarinya abin nan in yamma ta yi ta ringa abin nan muna yara in ta ringa kwalliya tana shafa mai tana kaza sai ayo mai gidan a nan iki aka ce wancan kaza kaza sai zai rabu da ni ta ce duk mata ba ɗaya ba ne sai ta mace ce ni ma mace ce ba gaskiya ta faɗa ba to da haka sai an yi taka tsantsan jama'a Allah ya ba mu iko an gane ku to da haka kada ka ciyar da wanda yake maka hidima wani abinci sabani wanda kake ciyar da iyalansa iyalanka shi wa kiswatihi mimma yuksawun ai masa tufafi irin wanda ake musu wa huwa li umumin nas bi talatuf shi ihsani ga daukacin mutane ana yin sa ne da kyautai tausasawa gare su fil qawli lahum wajen abin da za a gaya musu wa mujamalatihim fil mu'amalati ay musu mujamala sauki kyautayi a wajen mu'amala wal mukhatabati ba'da amrihim bil ma'ruf ay magana da su mai kyau bayan an umarce su da kyakkyawa wa nahi ma'anil munkar hane su ga biran mummuna wa bi irshadi dallihim wanda ya zama batacce a cikin su a shiryar da shi wa ta'limi jahilihim wanda yake jahiliya ilmantar da shi wai bi insafihim minan nafs sannan kai musu adalci tun daga zuciyarka wal i'tirafi bi huquqihim ka yadda da haƙoƙinsu da suke kanka wa bi kaffil adha anhum ka kame cutarwa ga biransu wa bi adam irtikabi ma yadurruhum kada aika karka aikata abin da zai cutar da su aw fi'li ma yu'dhi aw fi'li ma yu'dhihim ko aikata abin da zai kuntata gare su wa walil hawani kyautayi kyautatawa ga dabbobi bi it'amihi in ja'a a ciyar da dabba in tana jin yunwa wa mudawatihi in marid in ta yi rashin lafiya a bata magani wa bi adami taklifihi ma la yutiq kada a tsora dabbar abin da ba za ta iya ba wa hamlihi ala ma yaqdir a tsora masa abin da zai iya yi eh, dabbar za ta iya yi wa bi rifqi bihi in amil lokacin da yake aikin a dinga tausaya masa wa irahatihi in ta'ib in ya gaji a bar dabbar ta huta eh ka wato Allah ya kyautata kaga wani sai ya dauka wannan magana da ake ana fayi ne da irin su jaki irin su doki su alfadari masu rai ko a a har mota har keke har babur har jirgin sama har jirgin kasa har jirgin ruwa in baka gano wannan ba in an yi musu overload baka ji suna ba kwa ji suna yi suna yi ko ba sa yi to wannan ne suke yi suna kokawa ke kokawa suke don idan an ɗauka normal ba sa yi in an ɗauka inda ya kamata ba sa yi su da aka kaga yanzu kaga addinin musulunci shine addinin da ya kula da haƙƙin abubuwa bayan duniya ba kaga wani abin nan yanzu wani za ka ya ina da jaki in ya ringa dukan jakin fa yana tafiya ba amma me yake dukan sa ga kaya kuma shi ba sauri ifu jakin ba abin da zai baka take kenan duk da wannan abin da yake ba wuce jakin yayi ba bushewar zuciya ce wannan a cokala musu har rauni ake musu wannan rashin tausayi ne Allah ya sauka an gane ku to idan dabba ta gaji a bata ta huta wa huwa fil a'malil badaniyya bi ijadati al-amal idan ayyuka ne da ake da gangar jiki to ka kyautata jikin naka kai kanka ka kyautata aikin wa itqani sun'a ka kyautata sana'arka wa bi takhlis sa'ir al-a'mal min al-gishi a tserar da sauran ayyuka daga algus wuqufan inda kaunin rasuli sallallahu alaihi wasallam fi sahih don a tsaya a kan abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa hadisi sahihi da ce man gashana falaysa minna wanda duk ya mana algus to baya daga cikinmu. hadisi imam muslim a cikin kitabul iman hadisi mai lamba 164 da musnad na imam Ahmad bin Hanbal juz'i na uku shafi na 497 wa min mazahiril ihsani ma yali na daga alamun ihsani wadannan abubuwa masu zuwa al-awwal na farko lamma fa'ala al-mushrikuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ma fa'alu yawm uhud min qatl ammihi wa tamthil bi lokacin da mushrikai suka yi manzo Allah aika aikar da suka yi masa a ranar yakin Uhud ta yadda suka kashe masa baffansa kuma suka caccaba fuskarsa wa min kasir rubaiyatihi suka karya masa hakoransa na gaba wa shajji wajhihi suka fasa masa suka yi masa rotsa fuska talaba ilayhi ahadul ashab an yad'u ala al mushrikin adh-dhalimin to wanda daga cikin sahabbai yazo yace ya rasulullah kai musu addu'a gaba ɗaya Allah ya zirga ke su abin da ya kamace su kenan Annabi, yanzu ban da rashin mutunci a ce mutum ya kalli annabi da shi da ke shi a fuska har yi masa rauni har i karya masa haƙori wannan ba rashin mutunci ba ne wannan ya kamata su gaba da existing a ban kasa a to amma bari ku ji sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta mutane na ban san ni annabi bane da sun sa annabi ne ni ba za su yi wannan abin ba to kamar haka ne kaga waɗannan duk da suke bin ɗariƙun nan yanzu ka kaso 99.9 wallahi bu san ɗariƙa ba wallahi bu santa ba abin da suka sani sun dauka salatul fati ce kawai dari abin ma da ake fada ga kwalalata da ake fada da yawan su har yanzu sun dauka ƙarya ake yi har waɗanda suke fada din yanzu suna ta ma kore su suke suna ta ko kuma su ce to shikenan su bu yarda da wannan abin ba an shayar da su bida sun sha sun koshi suna jin sun bari za su mutu an fahimta wallahi da yawan su musanta ba da yawansu musamman me ake ta riƙa ba to kai musu wannan adalci an gane ka ringa musu addu'a Allah ya ganar da su yanzu ai abin ci ne wani da kaga irin karantarwar da ake musu kuma suke yadda yanzu fa mutum ne wai ice ana zuwa wai a ga fayil fayil ɗinmu na 'yan izala a wajen gwamnati muna neman taimako mu da muka ce ba a neman taimakon kowa sai Allah to ya kaga tufail ɗinmu muna neman taimako a wajen gwamnati <laughs> da Allah ana ce na rigima take yanzu na bi na ya faɗa na ce taimaka mai komin wannan na zama mushriki abinda muke nufi kenan to wanda fa yake faɗar wannan maganar kuma malami ne kaga idan malami ne kaga wanda akwai buƙatar ya koma makaranta idan kuma yana sane da gangan yake yi to ina yi ne saboda ya rudu jahilai amma filin dagar da ake daga a kai ba wannan maganar ba ne mu abin da muka ce ba a neman taimakon kowa sai Allah abin da ba wanda yake yinsa sai Allah kamar arzurtawa ba mai arzurtawa sai Allah kamar samun lafiya ba mai ba da lafiya sai Allah kamar ɗaukakawa ba mai ɗaukakawa sai Allah kamar samun eh, shugabanci ba wanda yake ba da shugabanci sai Allah haihuwa ba mai ba da haihuwa sai Allah a rayu ba mai ba da rayuwa sai Allah a mutu ba mai mai kashewa sai Allah an fahimta abin da muke faɗa kenan in ka ce wani i eh, abin to ka zan mushirki kowa kake kowa an fahimta kuma kowa ka kira ka ce yi eh, maka wannan abin da Allah kawai yake yi ka zan mushiri haka nan a abin da mutum zai iya yi maka amma baya wurin da zai maka abin kuma annan kake so a yi maka abin shi ma ka kira shi ya yi shirka za ka faɗi a nan wurin da ina kusa ka ce da Allah tallafe ni zan faɗi sai tallafe ka ya taimake ka ko bai taimake ka ba ka nemi taimakonsa kuma ya taimake ka amma baya nan yana bagadaza ko ina iraki ko ina senegal ko yana kaulaha sai kace ita ko yana sokoto ko yana gondu an gane sai kace taho ni, to wallahi shirki ne to ballan sana kuma ya mutu yana kamar, ko fahimta wannan da ina raye ina inda kake zai iya rike ka baka faɗi ba ko in ka faɗi ka ce ta soka amma ya kamata a yi su gane ma ƙaryar banza ce ƙaryar wofi in za su iya suke bari to me ya faru tsakaninsu da murinan nasu idan akwai tasarrufi a hannun waɗannan shehunan eh, halin da mutanen suke samun kansu a ciki ta samu kansu a ciki bari ba da misali tijjaniya ba ga babban malamin su a Zariya? sani shehi shehu sani ya ci kudi hanifa ya ci kudi biliyan takwas ina can a hannu in an kashe masu yunkurin juyin mulki sai an hada da shi dan da shi a ciki an ba shi kudi addu'a juyin mulki ya zama successful an fahimta fiye da wata kaza idan ina da wanda yake wa muridancin yana da wani tasarrufi ya bashi to in ya bashi sai ya taɓar da shi kenan to amma ba barin sai ba ba abin da zai iya ba abin da zai iya to su kuma na kadiriya ba ga wannan mai cewa filaye ba a kano dillalin kiristoci gabaninsa ba ga na fito gaba gaɗin can ba shekara da shekaru ƙarya ne ba abin da za su iya sama mabiya su ake wa mai wannan ne wannan tokar ku damu ku ringa musu addu'a ta shirya wallahi yawanci bu san me ake yi ba yawanci kwamitin shura da ya zauna da mallon abubakar ba a siriya tonu ba duk waɗannan da ake ganin su da manyan rauna ashe shirin ci ba ce ba ba ta gina ba ta shiga ba a baka hujja ka koma kana ta wai kai e ko da haka wai kaza haba jama'a ilimi fa ba ba ne. Allah ya sauƙaƙa to wannan ai musu wannan duk inda ka ga sun kai da abin nan kai musu addu'a Allah ya shirye da su Allah ya ganar da su da yawa ba su gane ba asani abu na biyu qala umar ibn abdul aziz yawman li jariyatihi wata rana umar dan abdul aziz khamisul khulafa yace da kuyangarsa rawihini hatta anam zo ki mun fifita har in bacci farawahathu fanama sai ta zo ta nemi masa fifita har sai da ibacci wa galaba mu. ita ma sai bacci ya ɗauke ta fanamat bacci ta yi bacci fallan ta baha da ya farka a hazal mirwahata yurawwihuha shi ma sai ya ɗauki maficin yanayi mata fifita amirul mu'mini zo ke mun fifita in yi bacci ta ne masa har yi bacci ita ma can ta bacci ya jiki da jini ita ma sai bacci ya ɗauke ta da ya farka ga tana bacci shi ma sai ya ɗauki mafici ina yi mata fifita fallan man tabahat da ta farko da ta farka wara adu yarawiha sahat ta gane mata fifita sai ta buga ihu faƙala sai ce inna ma anti basharun misli ice aike ɗin ma mutum ce kamanni. ni asabaki min alharri ma asabani irin yadda zafin ya ƙuntata mun haka ke ma zai ƙuntata miki fa babtu an urawwihaki kama rawahtini sai na so ni ma muke bebita in samu muke yanayi mai daɗi don ki bacci kamar yadda ni ma kika yi mu ko rama alkhairi da alkhairi kun ji umar dan abdulaziz to yanzu ya ka zo sai a ga dama sai wani ya zai ce gwamnan kano shi ne umar dan abdulaziz ko a <laughs> ah, ku tsaya da Allah ba sa faɗa ko ba kwa jin gidajen rediyo to ai baka ji ba ai wani ne ka tobaran ma ba zai kwatanta shi da Umar dan Abdulaziz ba da shi Umar babban zai kwatanta shi Umar dan dan Khattab mutum da suka kwatanta Buhari da Umar dan Khattab ya rantse da Allah Buhari baya cin abinci kamar yadda Umar baya cin abinci sai talaka sun koshi la ilaha illallah na ji magana na a cikin mota na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji yanzu buharin ne baya cin abinci sai sadaka ko ya tako shi. a lokacin da ake magana ni ciki na yana kiran shiro amma har rantsuwa wai kamar inda Umar dan Khattab sai da ya kawo kissa to wai haka nan Umar haka Buhari yake Buharin da mun sanya ya hau mulki mun sanya ya sauka ko ba mu sani ba inda ya hawa ka yi sauka to ka je ka ji tarihin umar dan khattab umar dan khattab gabanin i zama khalifa duk wani zaman sallah da manzan Allah ya koya baya iya saboda kiba amma bai bar khalifanci ba sai da yanzu yana iya Bi ya zargi yanzu wannan za ka hada shi da waɗannan wai ka ce wa irin waɗannan wa irinsa ne an zalice ma Allah ya yi ta in dai kace irin waɗannan irin su Umar dan Khattab irin sa ne waɗannan wallahi Allah ya isa ina ga min kifi da kaska me hada su da Umar dan Khattab abu daya kawai suna da awar musulmai ne su shi ma Umar dan Khattab musulmi ne da wannan kawai amma dai ɗabi'a ba ta inda suka haɗu asalis abu na uku gaza ahada salafi gulamun lahu ghaiban shadida ɗaya daga cikin magabata wani yaransa baransa ya fusata shi fusatawa mai tsanani fa hamma bil intiqam minhu sai azabtar da shi masa quba fa qala al gulam sai yaron ice wal kadhimin al ghayz al imran arba'un wa salasun ita da masu haɗi ya fishi. haka Allah ya faɗa sura ta uku suratu ali imran aya ta 134 fa qala ar-rajul sai mutum yace kazamtu ghayzi na haɗiye wannan fushin abinda kai mun na haɗiye fa qala al-gulam yaron sai ya sake cewa wal afina 'anil nas da masu yin afuwa ga mutane ita dai ali imran din aya ta 134 fa qala sai mutumin yace afautu anka yace na yafe maka nema afuwa faƙala al-gulam sai yaron nasa ya ce wallahu yuhibbul muhsinin kuma shi Allah ina son masu kyautatawa a dai Ali Imran aya ta 134 faqala sai mutum yace izhab fa anta hurr li waje Allah ta'ala yace je ka na yin taka dan Allah idan kana neman abu a wajen mutum karka nema gaba ɗaya karka yi cin dare ɗaya kumburin ciki ko kaga da zuwa والعافين والكاظمين الغيظ والعافين عن wallahu والله يحب المحسنين ba bugu dai ba kaga bugu dai zai a yi sai a tafi shi kenan an haƙura amma karka kuma ina nan a bawon shi amma kaga sai bi mai mataki-mataki bai kare ba sai da samun yanci Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai to da wannan mun kawo ƙarshen wannan fasli insha Allah in Allah ya kai mu mako sai mu tashi wani sabon fasli da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in